eh na leka na ga yan abubuwan da ya rubuta dangane da ah, matsalar ilimi a jihar mu ta Bauchi na leka sosai Alhamdulillahi da farko zan ɗan yi tsokaci kaɗan dangane da abubuwan da shi wannan marubucin ya rubuta hmm. dangane da matsalolin da suka shi ilimi a jihar Bauchi. Da farko ya nuna cewa kusan makaranta da suke jihar Bauchi ga baki ɗaya babu inda suke da wadatattun kujerun zama sai makaranta ɗaya tak ita ce wannan da ake wanda ake kira Sa'adu Zungur Model Primary School. kuma akwai inda ya magana cewa shekara da shekaru akwai za a samu promotion na ilimi a na malaman makarantu a jihar Bauchi. Busan yace akan yi shekaru tara. Har sha ɗaya. Ba tare da ansa mana? Shekara tara zuwa har goma sha ɗaya ma. Zuwa goma sha ɗaya ba tare da an sami promotion ba. Kuma uwa uba ya nuna cewa akwai malamai da dama waɗanda suka rasa rayukansu wajen ɗaruruka. dangane da rashin albashi ba a ba su ba a jihar Bauchi kusan zan ce to mutum lokacin rasuwansa ya yi in Allah ya kaddara zai rasu zai rasu kuma a matsayin mu na musulmai sai mu yi amfani da kaddara to amma wani lokaci akwai sakaci kusan yadda aka yi wa su malaman nan a jihar Bauchi ni kai na malami ne abin ya ɗaga ni hankali malaman firamare nan albashin albashinsu bai taka kara ya karya ba yana na ɗan cikin cokali wanda yake mutanen nan sun yi watanni biyu suna na uku ba a ba su ba asali asali ma tun da aka ba su albashi a disamba ba a sake su ba har sai kwanakin nan da suka zo kusan wannan gaskiya abun nan ba zai ba zai haifar wa ido a jihar mu ta ba mm. to dangane da haka a gaskiya malami kusan zan ce an da shi juji ne ko bola kusan an ɗauka cewa mutum sai ya rasa aikin yi ne zai zo shiga halin malanta ko koyarwa kuma wannan ya sa ya zamanto cewa ana harin koɗin kula da malaman da suke korwa musamman a primary school a jihar mu ta Bauchi da koma Najeriya baki daya tambayan da kika yi na cewa ko me zan ce dangane da matsalolin ilimi a jihar Bauchi ba? Mm. To gaskiya ilimi a jihar Bauchi kusan zan ce abin da ya kamata ne gwamnati su yi wani hoɓɓasa wajen ceto ilimi a jihar Bauchi. Musamman ma idan muka duba ilimi daga ƙasa wato daga makarantun primary school wanda shine kusan ginshiki wanda yake idan har ba a samu an yi tushe ko foundation mai kyau ba ba inda za mu je dangane da ilimi ai ko shi wannan makarantar nan barin da ke ba ya ji halima ke ji wani abu mm. ko shi wannan makarantar na sa'adu zuwa da aka yi wanda shi wannan ya rubuta a jarida kusan cewa idan har ana maganar makarantun primary ne a Najeriya wannan makaranta na Sa'adu Zungur zai zo dangane da yanayin yadda aka gina shi amma ai idan muka duba lokacin da gwamnatin da ta shuɗe su da suka gina wannan makarantar gwamnatin da ta gabata ai ba dun Allah suka yi shi ba ai ba sun yi ne wayan nan yara yan primary school din ba an yi shi ne saboda akwai wata makaranta wacce take na waje ne za ta zo ta samu sai ta ci gaba da hidima a wajen da sauransu a sami ƴaƴan masu kuɗi da menene a sasu amma da yake maganan mutane ya yi yawa sai ya zamanto cewa gwamnatin da ta gabata ta gaba yadda za ta yi dole ne ya zamanto cewa a bar wa adizin gudun na yaran nan da su ci gaba to kin ga irin abubuwan kenan mutanen mu ba sa abu don Allah sai dai ana abu duriya duk menene ya kamata a'a in nayi kaza zan buɗa wa wani wani kaza ko kuma zan sami kaza zan yi kaza da kaza da kaza to saboda haka misali kenan na kawo miki ki ga cewa shi kansa sa'adu zungurtin ba don Allah aka yi shi ba duk lokacin da aka ce za a sa ilimi ya zamanto kaman siyasa wallahi sallahi ba inda za a je kusan makarantun mu yanzu dai aka duba su a jihar Bauchi kusan sai in ce a gaskiya a idan mutum ya ce ma ba makarantu ne ba bai yi laifi ba saboda me saboda idan muka duba tun farko wajen yanayin yadda ma ake ake ɗiban malaman kusan shine uwa uba mun san cewa a da ya kasance cewa wasu mu a gindin a kan a gindin bishiyoyi haka ko a ƙarƙashin bishiyoyi suka yi karatu to amma abin da ya taimaka har aka sami karatu a lokacin nan shine dangane da an sami malamai na kwarai kwararru waɗanda yake za su koyarwa to amma yanzu hajiya halima idan muka duba sai mu ga abin ba haka yake ba za ki ga malami ma yanzu in za a ɗauke ka sai kana da gata kusa yanzu idan aka duba malaman da muke da su wanda suke koyarwa a primary school mutane ne waɗanda yake kusan cewa su kansu suna buƙatan ma ilimin kansu bai kamata ma a ce suna koyarwa ba saboda akwai lokacin da na fara koyar da malamai masu yin NCE bala hajiya halima da na ga abubuwan da na gani sannan nake kai na rike kaina so kuma ya danganci irin yadda suka taso shi ne zai sa su har su miƙe kuma kin ga shi ya sa ya zamanto cewa su ɗaliban da za a je a koyar da su ɗin na a primary school ɗin nan babu abin da za su sani saboda haka akwai keta na farko zan ce daga gwamnati gwamnati ba ta tsayawa ta darje ta ga wasu malamai za ta yi ba sun cancanta ba su cancanta ba ba a haka a'a sai dai a gani a ah, dan yar gidan wani ne a'a to tunda kaza ne ya kamata a sama mata koyarwa ko da za ta samu dan wani abin da za ta rufa wa kanta asiri a'a a'a ai matan wani ne haka haka dai matar wani dan wani jikan wani hakan nan za a zo a ɗibo su a tattaro su a kawo su koyar ko sun cancanta ko ba su cancanta ba to a halin da ake ciki wannan yana cikin abin da yake damun ilimi kenan a jihar mu ta Bauchi. Mm. Bakin haka Hajji Adima idan muka duba hukumar nan ta unesco ai an yi bayani sun ce duk kasafin kuɗin da za a yi a jiha kashi ashirin da shida na cikin kasafin nan dole ne ya zamanto cewa an tura shi wa ilimi haka ake yi ba haka ake yi ba to saboda haka idan muka duba shugabanninmu hidiman ilimi ma ba su damu da shi ba kusan ma za ki ga cewa 'ya'yansu ba ba irin wa'annan makarantun suke yi ba ba sa irin wannan ka makarantun wasu za ki ɗauka za ki gama cewa primary suka je suka yi shi a abuja sai a tura su secondary su a abuja har sai su fita waje su yi abin da ba san damuwan ba to mutumin da bai san me ilimi ke fama da shi a cikin jiha ba ya za a iya dauki ɗansa ya kai shi wajen nan to mm. kusan zan ce gaskiya idan muka duba matsayin ilimi a bauchi wanda yake gaskiya yana bukatan gwamnati ta juyo ta waiwaye shi dangane da hidiman malamai da wajen koyarwar shi kansa ajujuwa kenan idan kika duba wasu ajujuwan ma za ki ga cewa yadda aka faɗin cewa ba ku kujerun hakan ne babu babu wasu ma za ga in aka tashi daga makaranta dabbobin da za su zo suna ta kwanciya a cikin su da sauran abubuwa hakan nan dai saboda haka ya kamata gwamnati su inganta wannan sa'annan uwa uba a takaddi za ki ga samu cewa yaro ya kammala sa amma ya rubuta sunansa mai kyau wannan abin zai wahalar da shi saboda saboda malaman nan ba su da ilimin da za su sa yaron nan akan turba wanda zai miƙe in ya miƙe na har je secondary daga nan kuma ya ci gaba shi yasa yanzu idan kika duba ilimi an bar mu a baya ba ma a jihar Bauchi ba mu arewacin da ga gabaki daya saboda sakacin da mutanen mu suke ko gwamnatocin mu suke da shi wanda idan muka duba abubuwan da yake faruwa a ta kudancin kasar nan za mu ce su suna ɗan ƙoƙartawa kuma bacin haka ma ga hukumomin da suke ƙoƙartawa akwai jama'u ma su kansu sukan taimaka wajen inganta shi kansa ilimin abun kunya ne a arewacin najeriya wai a ce wai yau wai rochas okorocha gwamnan imo ya fi shekaru ashirin da ya gina makaranta a jos ya tafi kano ya gina shi yake wani samar biyan malamai ɗaliban suke karatun kusan kyauta amma mun a nan mun gagara mun gagara sai dai ka ce menene zan yi in sami kuɗi ilimi ba a ɗauke shi wani abu ba so in gwamnati suka gagara ya kamata a ce su ma jama'a masu arzikinmu da wadata su ma su shigo ciki idan suka shigo ciki shine za su taimaka idan suka taimaka nan kuma insha Allah sai abubuwan su miƙe kamar da ya kamata. Mm. Malam Yusuf idan makarantun cikin garin Bauchi suna cikin irin wannan hali da kai bayani ya kuma makarantun da ke ƙauyukan da ke kewaye da jihar Bauchi. to ai ai hajji halima kauyuka ka sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusan a 'yan shekarun baya mun ga wasu abubuwa da aka yi ta yi na za ki ga za a tafi ƙauyukan nan da aka tafi ƙauyuka za a ba da kwangilan gine-gine da sauran abubuwa to amma kai co ginin nan za a yi shi ba wani ginin yadda ya kamata ba sai ki ga ɗan ƙanƙanin lokaci ya rusa ya ruguje nan kuma su malaman da ake gawai malami ɗaya a makaranta shine ne malami shine headmaster ina za a iya wannan abu jiha zai yiwu saboda haka ƙauyuka ma a jihar mu ta Bauchi sai dai gaskiya a yi sha'ani hmm. kuma idan kika dubi yadda su ƙauyukan suke kusan ma ba ɗauke su wasu abubuwa ba kuma kin ga ni anan nakan bada nakan bada laifi musamman wa 'yan majalisunmu da muke da su wanda yawancin sun tone su da karkara da sauran abubuwa karkaran nan da suka fito ba su damu da wajajen nan ba su aikinsu shine su yi doka dokan nan za su iya yi wasu dokoki wanda za su taimaka wa wajen ilimi amma mutanen nan ba su damu ba damuwarsu shine me za mu yi wanda za mu yi na riya saboda gaba idan aka zo maganar zaɓe mu sami karɓuwa ko mu sami shiga shine sai ki ga su tara ƙauyawa su saya musu mashin na acaɓa a taba wa zai a taba ai ba dole ai a taba in kin ga mutum yayin a taba ai ya kama dole ne kawai wahala ne ba yadda ya iya banda ba su da sauran damuwan da zaka samu a hidima a taban ma menene zaka samu bacin hakan nan kuma sai ki ga suna ta raba kekunan dinki da sauran abubuwa so su ma suna da damuwa kusan zan ce yanzu inda a ce su yan majalisu mu na yanzu da muke da su a Bauchi za su yi hoɓɓasa su taimaka ko su mara wa wannan gwamnatin da ta zo kusan watanni goma kenan da zuwanta wallahi tallahi da za a haifar da tsabin ido to mm. amma kai co sai zamanto damuwansu ba haka bane damuwansu shine yaya za mu yi mu miƙe yaya za mu mutane su san muna nan muna yin wasu abubuwa da sauransu ba wanda yake kai dan majalisa ka ɗibi kuna kai ta miƙawa za ka samar da hanya ne wanda yake mutane za su sami biyan bukatunsu kuma ilimi da muke ganin sannan ilimi da yake wajibi ne wa ƙasa ko wa gwamnati ta samar da ilimi to kauyukanmu na jihohi na uh, kauyukanmu na jihar Bauchi da gaskiya idan aka je wajen nan sai dai a ce kai co sai dai muna fata ita wannan gwamnati wanda ta zo wanda ba ta wuce watanni goma ba za su iya cikin bakin su domin su inganta ilimin musamman kananan ƙananan mu.